تلقى القرآن باللدن حكيم عليم وعلى آله وصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya dawo da mu rana ta hudu a cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan a wannan masallaci masjidu ahlul baiti was sahaba da ke layin Hausawa tudun wada Kaduna muna roƙon Allah madaukakan sarki Allah ya sa abin da muke karanta kare zama musiba a kanmu kafin nan akwai wani bawan Allah da ya rubuto wata tambaya cewa wato akwai bambanci tsakanin roƙo akan matsalar mutum ta kankin kanshi da kuma matsala ta addini sai muka ce e akwai kuma a daidai wannan gabar ya kamata masu kuɗi ko wanda za su taimaka su fahimci dan Allah mai wayannan ya haƙura ya kashe tsakanin roƙo akan matsala ta addini da kuma shafsiyar mutum a wannan gaban nake cewa mutane ya kamata su fahimci wannan matsalar da kyau wannan matsalar kuwa wato shine yanzu mun fara bayani a farkon wannan karatu cewa akwai taimako akwai masu buƙatar taimako wannan taimakon da ake nema ba ni zan amfana da shi ba ko malam aminu ko malam zakariya ko alaran ba bal ma ha salimu ma taimakawa miki to akan wannan ba ma jin nauyin duk wanda za mu je mu gani don ya taimaki addini don ba mas'uliyar mu bace ta addini ce wanda duk muka je muka ce taimaka mu mun sauke nauyin da ke kanmu in ya ga dama ya taimaka in ya ga dama kar ya taimaka mu abinda Allah zai tambaye mu mun isar da sako mun isar mun gama idan yanzu na ke na ce a sai mun buhun shinkafa kaga wannan ai matsala ta ce ina fatan fahimta idan na minke na ce ina da buƙatar ai yi min kaza wanda ya shafe ni wannan shaksiya ta ce to wannan shine abin da bai dace ba kuma akan wannan mun kame kuma insha Allah za mu ci gaba da kamiya shi yasa abadan ba wanda za mu je mu kuka masa indi akan matsalar mu ce tamu amma matsala ta addini za ka gama mu zo mu maka bayani ga manufan mu ga inda muka dumfara da abin da muke yi in mutum ya ga musu cewa zai taimaka ya taimaka in ya ga ba zai taimaka ba shi kenan sai mu kyala mutum fa zakkir inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir ba za ka iya tilasta kowa ba ka ce sai kowa ya ainihin wato yi ainihin wato dole kuma kamar yadda muka gabatar da bayani jiya lallai kofa ta buɗa ta taimako akan wato gajiyayyu da marayu a buɗe take domin idan kuka ga irin mutanen da suke zuwa daga wata unguwa ba ma tudun wada ba unguwannin garin nan saboda labarin wannan santa da suke ji akan a taimake su abin zai ba ku mamaki kwaran gasken gaske to saboda haka muna roƙon Allah ta'ala ya bada abin da za a taimaka kamar yadda muka ce yadda aka yi bara kofa a buɗe take wanda za su ba da kuɗi ko abinci ko kayan sawa wannan kofa a buɗe take muna nan muna ainihin wato jira Allah kuma ya ba da ikon taimaka abu na biyu ranar da muka ainihin wato fara karatu a nan gurin mun yi bayani akan yan shi'a to an fada mana akwai yan shi'an da suke ɗan ana ganin wasu ma to muna so jami'an tsaro su sani mu ba mu da kowa shi yasa mu mun gamsu da aqidar mu da abin da muke yi ba ma zuwa gurin kowa to wanda zai zo ya saurari karatu ba za mu hana shi ba amma wallahi duk wanda muka kama shi da makami ya zo mana nan gurin billahi sai na ce a kwantar da kafiri a yanka shi dan ya zo ne kuma a sani da kyau su ji an faɗa mana ko wanda suke dan kicciwayowa to mu ba ma zuwa gurin kowa kuma mu ce dole sai mutum ya zo ba baka yadda da aƙidar mu ba da karatun mu ka je wajen malamin da kai da aƙidar sa da karatun sa amma duk wanda muka kama shi da makami to alama ne akwai abin da ya kawo shi to wallahi mu za mu hukunta shi da kanmu wannan ina faɗa ne dan su ji da kyau duk wanda muka kama shi ya zo mana nan masallacin da makami wallahi sai mun hukunta shi akan makalla bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أجي من طار بياني أكم آية يخاق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم مكتي الإمام بن كثير ياتي وتيكبر الله تعالى إباده الله ينا بابا ينسى لاباري سوى annahu yamhaqu riba Allah yana shafi albarkar dukiya ta riba wa yuzhibu min yadi akilihi barakata malihi kuma wato ya tafiyar da albarka dukiyar da duk mutumin da yake maciyar riba ne sannan wa yuhlikal mal alladhi dakala fihi riba duk dukiyar da riba ta shiga ciki sai Allah subhanahu wata'ala ya halakar da ita fala yantafi bihi ahadun min ba'dihi ta yadda bayansa wani bai isa ya amfana da ita ba muka ce wannan faɗin Allah da ya ce yamhaqullahu riba yayi daidai da faɗin Allah da ya ce wa ma atitum min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah abinda kuka ɗauke shi kuka bayar da ruwa a kansa ya zama riba a cikin dukiyar mutane to wannan a gurin Allah ba zai karu ba amma wa ma atitum min zakatin abinda kuka bayar da shi na zakka na sadaka turiduna wajen Allah kuna nufin yadda Allah da shi Allah sai ce fa ula'ika humul mud'ifuna to wannan shine ne abinda Allah zai ninninka a ƙarƙashin wannan ƙa'ida ta yi muhaqqullahu riba wa yurbi sadaqati sannan Allah ya ce qul la yastawil khabithu wat tayyib walau a'jabaka kasratul khabith babu yadda za a yi a haɗa abu mai kyau da abu mummuna ko da ko abu mara kyan yawan su ya kai yawa da haka dukiya yar kaɗan wacce ba ta da yawa ba ta gwamu da riba ba ba za ka haɗa ta da dukiyar da diyawanta ba riba ta shiga cikinta shi yasa sai ka ga mai wannan dukiyar zai iya taimakon addini da al'umma da jin kai da tausayi da sadaka amma waccan saboda Allah ya shafi albarkar ta ba zai iya ba shi yasa Allah maɗaukakin sarki yace fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihu sannan Allah madaukakin sarki ya kuma cewa liyamiza Allahu al-khabitha فيجعل الخبيث بعده على بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم سيك أولئك هم الخاسرون الإمام أبو هريرة أن يقارى مصر إبداع حديث يا تبت دقا قريش دقا من دان الله صلى الله عليه وسلم يسي النبي يسي إن الأبدع للي باوا إذا تصدق من إذا تصدق من طيب idan yi sadaka da abu mai kyau ya ƙabalhu Allah minhu sai Allah ya karɓi wannan abu fa ya akhudha ya yaminihi sai Allah ya karɓi wannan abin da hannayensa na dama wanda suka dace da shi bahanahu wata'ala wanda ƙur'ani ya tabbatarwa da cewa Allah yana da hannu irin wanda suka dace da shi wa qalat al yahudi yadullahi maglula Allah ya ce gullat aidihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha Allah yana ciyar da wanda ya ga nama shi yasa annabi ya sha rantsuwa ba adadi ya ce wallazi nafsu muhammadun biyadihi na rantse da wanda ran annabi Muhammad ke hannunsa wa yurabbiha sannan ya dinga ainihin wato renanta yana ƙara ta kamar yurabbi ahadukum muhuruhu aw fasilahu sannan yace wa inna ar-rajula la yatasaddaqu bi luqmati ko bil luqma dayan ku yakan dauke sadaka yi lauma yi sadaka da ita fatarbu fi dillali sai ta dinga karuwa a hannun Allah subhanahu wata'ala aw qala fi kaffihi hatta ta kuna misla uhudin har sai ta kasance kwatan kwatankwacin dutsen uhudu lauma kwaya ɗaya in ka ɗauke ta ka bayar da kyakkyawan niyya idan Allah ya dinga renon wannan lauma annabi ya ce har sai ta to kaman kwacin dutsen uhudu shi yasa annabi ya ce fa tasaddaqu da aka mutane su ke yin ainihin wato sadaka shi yasa sai Allah ya ce wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim Allah baya son dukkan mutumin da yake kaffar ne wato mai yawan kafirci asim mai yawan zunubi shine al-imam ibn kasir yace ai la yuhibbu kafuril qalbi Allah bai san mutumin da yake da zuciya mai yawan kafirce masa asimal qawli wal fi'l mai yawan zunubi ta hanyar magana ko aiki wala da min munasabati fi khatm hadhihi al-aya bi hadhihi sifa yace wannan ayar ba makawa ya zamanto an cika ta da wannan sifa din wa hiya anna al-murabiya shine mutumin da yake masiyar riba la yarda bima qasama Allah lahu min bai yarda da abinda Allah ya raba ya bashi na halal ba wala yaktafi bima shar'a sannan bai wadatu da abinda Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta masa ba na neman abin da ya dace na halal wa huwa yas'a fi akli amwalin nasu bil batil da haka yake ta kai komo ta hanyar cin dukiyoyin mutane ba da banna ba bi anwa'il mukasabatil khabitha ta hanyar neman kuɗi wanda bai dace ba fa huwa jahudul lima alaihi min ni'ima zalumun asimun bi akali amwalin nasi to bayan Allah ya faɗi wannan ne sai ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati kun san mun ce akwai muqabala duk sanda aka faɗi sakamakon mutanen banda sai a faɗi sakamakon mutanen kirki wanda qur'ani ya kunshi wannan a cikin wannan akwai at-targhibu wat-tarhibu shi yasa lokacin da Allah yake cewa wato wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa atu bi suratin min mislihi wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin sai ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafir wannan targhib tarhib ne tsoratarwa ne sai ce wa bashirin ladina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wannan tarhib ne kwadaitarwa Allah subhanahu wata'ala yake ainihin wato yi sannan can da ce wa qalu yadda yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara Allah yake tilka amanihin qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin to irin wannan yana nan da yawa a cikin ainihin wato littafin Allah har inda yace wa qalu wato lan yadda aljannata lan tamassana an-naru illa ayyaman ba'duda Allah ce kula a takattun inda Allah ya ahadan falan yi hulika Allah ahada falan yi kulifan ahada am taquluna ala allahi ma la alamu sai ce bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari sai ce خالد سيتي والذين wa وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالد da haka nan da ya faɗi sakamakon mutanen banza sannan sai Allah ya ce innal ladina amanu to wanda suka yi imani shine al-imamu ibn kasir ya kuma cewa thumma qala ta'ala madihan lil mu'minina sannan Allah ya faɗa yana yabon masu imani almuti'ina amrahu wanda suke bin umarnin shi almu'addina shukrahu wanda suke ba da abinda Allah ya yi musu ta hanyar godiya a aikaci almuhsinina ila khalqihi wanda suke kyautatawa zuwa ga ainihin wato halittinsu halittinsa sai ce innal na amanu lallai wanda suka yi imani da haka inna harfu nasbin ne wa tawkidin wa mushabbahun bil fi'li tarfa'u al isma wa tansabu الذين اسم موصول ني مبني على الفتح في محل نسب اسم إن آمنوا فعل ماد ني مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة وواو الجماعة ضمير بارد متصل بفعل مبني على السكون في محل رفع فاعل ذاك وهو معطوف وعمل الصالحات أطبني أكن أينهم وتم آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة دك أينهم وتؤدى في أقل sai Allah ya ce lahum ajruhum inda rabbihim to wa'annan suna da ainihin wato wani irin sakamako a gurin ubangijin su sannan wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba za su ji tsoro ba lokacin da za su bar duniyan nan haka nan ba su da bakin ciki lokacin da za su tashi tsaya gaban Allah subhanahu wata'ala Allah ka sa mana daga cikin shi shine yake cewa mukbiran amma a lahum min al-karama Allah yana ba da labarin abin da ya masa tattali na karamci wa annahum yawm al-qiyamati cewa su ranar alkiyama min tabi'ati aminuna wato dangane da abin da zai biyo baya na firgice-firgice da tsanance-tsanance da tashin hankali su sun samu aminci sannan aya ta gaba Allah ya ce mu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa ma baqiya min riba Allah ta'ala ya kuma yin wani kira ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka ainihin wasu yi imani malamai suka ce ya amuru ta'ala ya amuru Allah ta'ala ibadahu almu'minina almutasaddiqina ko almusaddiqina bima amarahum bihi Allah yana umurtan masu imani bayansa wanda suka gazgata abin da ya musu umarni da shi mun ce Abdullahi dan Mas'ud ya ce duk inda kaga Allah ya wannan kiran yace ya ayyuhal ladina amanu to in kana tafiya ne ka zauna da kyau in kana zaune ne ka ƙara zama wani abu zai fito irin wannan kiran na ya na allazina amanu Allah ya yi shi wajen su tamanin da wani abu da wannan kira ne na girmamawa ba kira bane wanda ya shafi irin ya ayyu annasu wanda in an ce annasu kowa da kowa ya shiga ciki shi kuma imani shine wato cin ribar bawan dan adam a duniya idan ya mutu ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sa za mu ga annabawan Allah Allah yana wassafa su da cewa sun yi imani mabiyansu ma sun yi imani idan ya ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi sai ce wal mu'minuna kullun amana billahi kowannen su yayi imani da Allah subhanahu wa ta'ala annabi da zo zai kira akan imani ya kira cewa rabbana innana sami'ina munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna mu kuma sai muka yi imani mata da za su wa manzon Allah baya'a. Allah abin da ya fara shar'antawa na farko cewa ya ayyuhan nabi idza ja'aka muminatu idan mata sun zo maka ainihin wato sun yi imani sannan sai aka kawo sharadi yubayi inaka ala Allah yushrikna billahi shay'an wala yusrikna wala yazinina wala yaqtulna auladahunna ila akhiril aya wannan yana daga ainihin wato ciki shine Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani sai ki ittaqullaha ku ji tsoron Allah wannan magana tana da nauyin gasken gaske domin attaqwa hiya wasiyatul lahi lil awwalina wal akhirina ita ce wasiyar da Allah ya ga mutanen farko da na ƙarshe yace wa laqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha na yi wanda ke gaban ku wasiya da wannan al'umma cewa a ji tsoron Allah wanda ya fi kowane mutum daraja a duniya shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya kalle shi ya ce masa ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah to wani ka kalle shi ka ce mai ji tsoron Allah sai ce kare na shi kaman shi a ka'idar mu mafi yawanci in ka ce wala ka ji tsoron Allah ya dauka cewa ba za a ce maka ka ji tsoron Allah ba sai in kai wani zunubi sannan za a ce ka ji tsoron Allah a kowa ma za a ce masa ji tsoron Allah shi yasa Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimuna mu ji tsoron Allah matakar jin tsoron Allah kada wanda ya kuskure ya mutu fate sai yana kan turba ta musulunci shi yasa akwai sifa ta almuttaquna ayoyin da muka karanto tun a farko alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين alƙur'ani shirya ne ga masu tsoron Allah in ji Allah subhanahu wa ta'ala don haka attaqwa malamai suka ce wato masdarun ne ko hiyar ismu min qawlihim ittaqa shine wal masdaru al ittiqa'u wa kilahuma ma'khuzatun min maddati waqa al wato wal wal alif ko ya'un asalin waƙa yaƙi kenan waƙaya allati tadullu ala daf shay'i ko daf'i shay'in an shay'in bighairi wacce kalmar nan tana nuna cewa tun kuɗa wani abu da wani abu shine waƙa da haka Allah madaukakin sarki ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum ku kare ainihin wato kawo kanku wannan kalma ta attaqwa Allah ya amfani da ita cikin alqur'ani guri tara sannan ya amfani da fa'in eh, ya amfani da fattaku da wattaku da ittaku irin wannan na ayar guri 44 a Qur'ani sannan almuttaquna guri shida almuttaqina guri 25 tattaquna guri 19 yattaquna 17 lilmuttaqina 18 sannan fattaquni wato hudu wattaquni wato guri daya ittaqillaha guri uku ittaqullaha da fattaqullaha da wattaqullaha su hudu sannan watattaqu guri takwas littaqwa guri hudu sannan liyattaqi guri biyu sannan Allah ya amfani da kalmar tattaku guri goma sha ɗaya wannan ita ce yadda kalmar ta zo a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala an tambayi sa'ala sa'ilun aba abu hurairah radiyallahu anhu yace masa mattaqwa me taqwa fa qala sai yace masa ajasta fil ardi fiha shawqatun ka taba wucewa a hanya sai kaga kaya an sa a hanya fa qala na'am sai yace eh, na taba wucewa a hanya naga kaya fa qala masa kaifa tasna'u lokacin da kake wucewa a hanya kaga kaya an ajiya kai sai ce masa kuntu atawaqi na kasance ina kare kaina ne bana yadda in taka kayan Kale sai ce masa sai ya ce masa fataqawwal qadaya to yadda in kaga kaya kake taka tsantsan ka tsallaki baka yadda ka taka yace to haka zanubai kai taka tsantsan ka fada musu Abdullahi bin Mubarak yake cewa li ahli taqwa alamatun yu'rafuna biha ma'abuta taqwa suna da alamar da ake sanin su da ita yace daga ciki akwai sirqul hadisi gaskiyar zance wa ada'ul amanati da kuma bayar da amana sannan wal ifa'u bil'ad da kuma cika alkawari sannan wa qillatul fakari da karancin alfahari sannan da taƙama sannan wasilatul rahim da kuma sadar da zumunci wa rahmatud du'afa'i da kuma tausiya matalaka shi yasa muke cewa mutanen musu bi tsoron Allah kuma ya kamata wannan matsalar gwamnatoci su shigo idan watan ramadani ya kusa ya kamata a ce duk jihohin da musulmi suke a dinga bonanzan kaya ana karyawa ta yadda hatta wanda ba musulmi ba zai gane da gaske watan rahama fa ya zo amma a ce saboda Allah amma a ce saboda Allah kowace shekara da zaran ramadan ya yi komai sai ya ainihin wato tashi ai wannan kaga ba daidai bane kuskure ne ina fata an fahimta matsalan nan an fi shekara goma ana wa'azi amma mutanen mu sun ki jin tsoron Allah su gyara da zarar ramadani ya zo sai a ƙara ma kaya kuɗi an yi wa'azi mutane sun daina neman albarka a cikin dukiyarsa sai dai tarin yawanta shi yasa Allah ya bar mutane da tarin yawan dukiyar ya zara albarka shi yasa ga mutane nan da kuɗaɗe a hannunsu amma ana shan wahala ba shan wahala da raba Allah masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi umillahi to yanzu Allah ya dandana mutane libasul ju'i wato tufafi na yunwa Allah sai kamanta shi kamar libas ta yadda sai ka ga mutum kosashe kosashe da shi amma kuma yana fama da ulsa ka gan shi bulbul kamar ana shafa mai mai ya koshi amma yana fama da ulsa saboda ana fama da libasal ju'i Allah ya zare albarka abin ya bar mutane da ainihin wato wahala to wannan yana daga cikin da haka yake faɗa yace wa husnul khulq da kyakkyawar ɗabi'a sannan wa sa'atul ilmi da ilimi mai yalwa da kuma bin ilimi din wanda zai kusantar da mutum zuwa ga ainihin wato Allah arragibul asfahani kamar yadda imamul jirjani ya kawo a littafin shi at-ta'aruf yake cewa at-ta'arifatu at-taqwa fi ta'aruf shar idan an ce taqwa a yaren shari'ar musulunci yace hifzun nafsi shine kiyaye rai amma yi usinu ga duk abin da zai sa rai ya jata zuwa ga zunubi wazalika dalika bi tarkil wannan ku yana faruwa ne ta hanyar kawai barin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana wa yatimmu zalika bi tarkil mubahat yace wani lokaci ma abu ya halatta amma saboda taka tsantsan mutum zai haƙura da wannan abu sannan wani malami yake cewa idal mar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa tajarrada quryanan wa in kana kasiya idan mutum bai sanya tufafi na tsoron Allah ba to koda ka gan shi yana tafiya da kaya to tsirara yake tafiya sai yace wa khairul libasul mar'i ta'atu rabbih wala khaira fi man kana lillahi asiya yace mafi alherin tufafin mutum shine da'ar ubangijinsa shi yasa wajen kaya Allah ya ce mana ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha sai yace mana wa libasu taqwa zalika khairu rigar tsoron Allah ita ce rigar da tafi kowace irin riga da haka wannan malami yake cewa idil mar'u lam yalbas siyaban min tuqa in dan adam bai sanya tufafi na tsoron Allah ba tajarrada quryanan wa in kana kasiya to tsirara yake tafiya ko da ku yana ainihin wato sanye da kaya a jikinsa mun faɗa kamar yadda bayani zai zo nan gaba dan adam kowaye shi duk girmansa da matsayinsa da mukaminsa in dai a musulunci ne in ya mutu sai a siyo yadin da bai kai naira ɗari uku da hamsin ba ko sama da haka ko dubu ɗaya a je a rufe shi a aji in an yi wata biyu wata uku in ka je ka tono shi wannan yadin ya ta aiki yanzu zai tashi gaban Allah ya je ya tsaya tsirara wala kad muna furada kama ka kuma awwala marra yadda ka zo ma Allah duniya kana ziran ka baka da komai haka za ka je gaban Allah ka tsaya ina ba abin da zai zo ya lullufa dan adam yanzu a gaban Allah daga wannan tsirikin da yake ciki in ba taqwa ba shi yasa Allah ya ce wa libasu taqwa zalika khairu wani malami yake cewa khallis dunuba sagiraha wa kabiraha fa huwa tuqa kun fawqa mashin fawqa ardi shauki ya ma yara la tahqiranna sagiratan innal jibala min al yace khallis dunuba ka rabu da zanabbai sagiraha wa kabiraha kanana da manya sai yace fa huwa tuqa wannan shine tsoron Allah yace ka kasance mai tafiya mai taka tsantsan kamar wanda yake tafiya ya ga kaya ya tsallake bisu ya taka ta sai ce la ta tsiran na sagiratan kada ka ga zunubi ka ɗauka ƙarami ne ka wulaƙanta shi yake innal dibala min al-hasa tsakuwa da kake ganin ta ai tana daga cikin duwatsu yana fata an fahimta shi yasa saboda tsakuwa yana daga cikin duwatsu dutse yana dare wani yana dan karami zaka ga a hankali a hankali ya girma ya zama babba ya zama gingime min ainihin wato dutse talq bin habib yake cewa da aka ce masa sifla na taqwa ka sifanta mana me taqwa sai shi at taqwa amalun bi ta'atillahi shine mutum ya da aiki aiki da da'ar Allah raja'a rahmatillahi yana kaunar rahmar Allah ala nurin min Allah wattaqwa sai ce tarku ma'asiyatillahi makafatallahi ala nurin min Allah haka ya ainihin wato faɗa to mun sha bayani mun ce wajen guzuri Allah ya ce ya bani adama ko ainihin wato inda Allah madaukakin sarki yace alhajju ashhurun maluma faman farada fihinna alhajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj sai yace wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah sai yace wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa kowa yayi guzuri amma Allah ya ce guzurin da yafi kowane guzuri shine gurin tsoron Allah sannan Allah ya ce in awliya'uhu illa almuttaquna ba wani masoyin Allah sai mai jin tsoron Allah sannan yace ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la na yazarun alladhina amanu wa kanu yattaqun wanda suke jin tsoron Allah kuma suke da ainihin wato imani aljannar sa Allah cewa tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya wancan aljannan muna gadar da ita ne ga wanda yake jin tsoron Allah wanda yafi girma a gurin Allah shine wanda yafi jin tsoron sa inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi girma a gurin Allah shine wanda ya ainihin wato fujin tsoron Allah shi yafi shi yasa anan ya Allah madaukin sarki yace mana ya ayyuhal ladina amanu taqullaha mu ji tsoron Allah sannan wa zaru ma baqiya min riba mu bar abin da ya saura na riba in kuntum mu'minina in dai mutane suna da ainihin wato imani da haka malamai suka ce wannan da yace wa zaru ma baqiya min riba ai utruku wa ittaqullaha wa turku ma lakum inda an-nas min riba ku ji tsoron Allah ku bar abin da ke gurin mutane na ainihin wato riba ai ma na ala ru'us amwalikum abin da ya kara a kan dukiyarku in kuntum na haqqan bima shara Allah lakum min tahlilil bai'i wa riba in dai kun imani da abin da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta muku da gaske na cewa wa a halallahu baia wa harrama riba to ittaqullaha wa daru ma iya min riba ku ji tsoron Allah ku bar abin da ya saura na riba shi yasa wannan in din suka ce in wato harfi sharɗin ne wa jizmin ta jizimu fi'ilai ne muzari'ai ne kun fi'il madin ne naqis mabnin ala sukun littisalihi bita'il muharrika bita'il mutaharrika wa ta'ul da damirun baridun muttasilin bi fi'ilin mabnin ala dam fi mahalli rafin ismu kala walmimu alamatul jam'i mu'minina shine khabaru kala. منصوب وعلامة نسبه الياء نيابة عن الفتح لأنه جمع مذكر السالم ذاك إن كنتم مؤمنين شرعي سكت أين جوابه فجواب الشرط مهزوم إن كنتم مؤمنين حقا فافعلوا ذلك in dai kuna da imani da gaske ne to ku aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ainihin wato umarninku da su wannan ayar al-imam fakaruddin razi a cikin littafinsa na tafsiri mafatihul ghaib yake cewa ilm annahu ta'ala lamma bayyana fil ayatil mutaqaddima ka sani yayin da Allah ya bayani a ayar da ta gabata anna man intaha duk mutumin da ya hano anar riba daga riba to falahu ma salafa to yana da abin da ya ainihin wato gabata ta yadda abin da ya gabata a baya na laifi Allah ya yafi masa ba zai kama shi da shi ba to ya yajuzu an yadunna annahu la farqa bayna al-maqbud minhu wa bayna al-baqi fi dhimmat al to wani sai ya tsammani yanzu fa ba bambanci tsakanin abin da ya karba na riba a baya da abin da ya rage a hannun mutane wanda yake bin su bai karba ba sai Allah madaukakin sarki sai ya ƙara maimaita yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa daru ma baqiya min riba yace wa bayyana bihi anna zalika in kana alaihim wa lam yuqbal Allah sai ya bayani ka ba mutum wani bashi a baya da sharaɗi na riba baka riga ka karɓa ba to yanzu ba sai ka karɓi riba ba yanzu ka karɓi uwar dukiyarsa ka kyale masa ka kyale masa ribar fa ziyarati ta haru yanzu wannan ƙarin na wannan yarjejeniyar da aka kan riba haramun ne walaysa lahum an ya'khudhu illa ru'us amwalihim yanzu ba zai yi wasu karɓuwa na ba sai dukiyar da ka ba mutum asalin kuɗin ka shi zaka karɓa abin ka ɗora masa na interest shikenan ka bar masa da haka Allah madaukakin sarki sai ya ce aya ta gaba fa in lam taf'alu fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasuli wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun Allah madaukakin sarki sai ya ce fa in lam taf'alu in ba ku aikata aikin daina cin riba ba azanu bi harbin min Allah wa rasulihi Allah yana sanar da ku fada da Allah da kuma manzansa sallallahu alaihi wa sallam wannan yana daga cikin abu mafi muni wanda qur'ani ya faɗi guda biyu hadisi ya faɗi guda ɗaya na hadisi shine man adani waliyan faqad azantuhu bil harb duk mutumin da ya gaba da masoyina in Allah madaukakin sarki ina sanar da ni ya shirya fito na fito da ni kuma inna ma jaza'ul yuharibu yuharibuna Allah wa rasulahu yas'una fil ardi fasadan Allah yana sanar da wato wanda yake yan fashi da makami ne su shirya fito na fito da Allah subhanahu wa ta'ala malamai suka cewa wa anzar Allah ta'ala Allah ya yi gargaɗe ga waɗanda yake allazina la yamtasiluna li amrihi min tarki ma baqiya min ar-riba inda nasi wanda ba sa barin wato da Allah ya hana na riba bi harbin min Allah wa rasulihi la shari cewa Allah yana sanar da su fada da Allah da manzansa saboda sun fita daga shari'ar musulunci wa adam khudu'ihim lahum da kuma rashin kankan da kansu akan addinin musulunci da shari'ar musulunci hadisi ya tabbata daga ainihin wato zaid bin aslam da ibnu jurayd da muqatil da ibnu hayyan da siddi anna hadha siyaq yace wannan siyaqin nazala fi bani am bin bin umayr min saqif wa bani al-mughira bin makhzum kana bainahum ribun fil jahiliya harkar riba ta shiga tsakanin su a jahiliya walamma ja al-islam lokacin da musulunci ya zo wa dakalu fihi sai suka shigo musulunci su dukan su talabat wato saqifun an ta'khudhu minhu fatashawaru sai wannan kabila suka nemi cewa abinda suka bayar na bashi da ruwa ta hanyar riba a jahiliya a basu kayansu sai wa'annan wanda suka ba da wannan suka karɓi bashin su kuma suka ce sai sun yi shawara wa qalat banu mughira la nu'addi riba fil islam wannan suka karɓi bashin suka ce ba za mu bayar da riba ba a musulunci fa kataba zalika attab bin asid naibu makkah ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai wannan mutumin ya rubutu lokacin yana wakili a makka ya tura gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan annabi ya warware matsalar sai Allah ya saukar da wannan ayar cewa fakata ma biha rasulullah sai Allah ya saukar da wannan ayin ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa daru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'adanu bi harbin min Allah wa rasuli fa qalu sai suka ce natubu ila Allah mun tuba zuwa ga Allah wa nazaru ma baqiya min riba mun bar abin da ya saura na riba fatarakuhu kulluhum da haka kuma yanzu mutane gabaki ɗaya duk su bar abin da ya saura na riba bayan al-imam abu kasir ya kawo wannan maganar sai ce wa hadha tahdidun shadidun wannan tsoratarwa ne mai tsanani wa wa'idun aki da kuma kicewa mai karfi liman istamarra ala ta'atir riba ga duk mutumin da ya doge akan mu'amala da riba ba'da al-inzari bayan Allah subhanahu wata'ala ya wannan gargadin sai yanzu ba ƙaramin bala'i Allah ya fara ceto al'ummar musulmi a ƙasar nan ba kawo wasu hanyoyi wanda za ka yi mu'amala da banki ba tare da hanyar riba ba ina fata an fahimta to saboda haka mutane inda mutum yana ganin cewa yana da a'azar to yanzu uzurrukan sun ragu kuma nan gaba Allah zai kai mu lokacin da ba uzurin ma gaba ki da insha Allah Ali ibn Abi Talib da Ibn Abbas karkashin fadin Allah ta'ala fa in lam taf'alu fa bi harbin min Allah wa rasuli yace faman kana muqiman alar riba la yanzu anhu duk mutumin da ya kasance ya tsaya akan riba ribar da ba za a iya ainihin wato kati ta ba fa haqqun ala imamil muslimina to wajibi ne akan shugaban musulmi in ana ganin wani mutum yana mu'amala da riba yana da karfin da ba za a iya hana shi ba yace to wajibi ne akan shugaban musulmi an yastatibahu ya kira wannan mutumin ya masa wa'azi ya nemi ya tuba ya daina mu'amala da riba fa inna za'a in ya cirantu ya daina shi kenan yace wa illa in ba haka ba daraba unqahu al sare masa wuya a hasan da ibn sirin annahuma qala wallahi inna ha'ula'i sayyari fa la'akalatu riba wa innahum qad azinu bi harbin min Allah wa rasulihi walau kana 'ala an-nas imamun adil yace da a ce mutane suna da shugaba adili in mutane suna cin riba to shugaban zai kira ya ce a daina cin riba in an kidina duk wanda ya kidina a kira shi a nazartar da shi wannan yana daga ainihin wato ciki amma wace hukuma ce za ta yi maka wannan hukuma ce ta ainihin wato musulunci ita kaɗai za ta yi wannan shi yasa za ku ga yahudawa na daga cikin dalilan da yasa suka miƙe suka yi faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam shine su suke da kuɗaɗen riba a madina kafin zuwan annabi don haka wannan tunda harka ce ta tattalin arziki shi yasa suka miƙe suka yi faɗa da annabi dan ya zo zai kare tattalin arzikinsu to duk inda aka ce maka kuma banki ya ƙulla wanda yake yana da alaƙa da musulunci barazana ne ga bankin kafirai a duniya shi yasa duk abin da baka tunani na su kaji su yaƙe shi to sai sun yi wajen sai sun karya shi to kuma wannan ƙa'ida ce ya mahaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim tana nan Allah madaukakin sarki ya shirye da mu Allah ya ce wa in tubtum idan kuka ainihin wato tuba malami suka ci aibi bi ziyara ta hanyar ku daina karɓan ƙari akan abin da kuka bayar ta hanyar riba falakum ru'usu amwalikum to dukiyar ku tana nan yadda take aibi wani wadi ru'usul amwali aidan ta hanyar dukiyar ku tana ba za a kallafa mutum a ce siya yafi ba Allah ya ce la tadlimuna wa la tuzlamuna bal lakum ma bazaltum min ghairi ziyada alaihi abin da ka bayar za ka iya karɓansa ba tare da an ƙara maka ba shine la tuzlimuna wa la tuzlamu shi kuma wanda aka ba bashin ya dawo da bashin da aka bashi ba tare da ainihin wato ƙari ba shi bai zalunta ba wato sannan shi ma ba a zalunce shi ba shine la tuzlimuna wa la tuzlamu aya ta gaba Allah ya ce wa in kana hu asratin fa nadratu ila maisarah وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون فأنا الله ودعوكين سركي يقوم وانا بياني شاو إن كان ذو أسرة إلى ميسرة idan ma'abucin ka ba mutum bashi ya zamanto ma'abucin tsanani ne Allah sai ya ce a jinkirta masa har sai ya samu a cikin harkar bashi akwai taimako ta wanda ba a so mutum ya zama taurin bashi ko kuwa shi yasa annabi ce matsalar gani ya zulmu tauran bashin mawadaci zalunci ne shine mutum ya karɓi kayan kamar yadda mafi yawancin mala'u suke yi mutum ya karɓi kayan ɗan kasuwa ƙarami ya riƙe kuɗin shi ya hana shi ya ta zuwa ya ta zuwa dama akwai yan maula a gidan in kana zuwa kai ma sai a ɗauka ko ka je maula ne ba akwai ana yin wannan ba to wannan zalunci ne Allah subhanahu wata'ala ya hana da haka Allah ya ce wa in kana zu usratin da haka wannan wawan din isti'nafiya ce in harfu shartin ne wa jazm ne kana anan gurin malaman lugha suka ce kana ba na isa bace da muka sani wacce take samun suna da kabari wacce kana anan wato tamma ce shi yasa zu shine wato fa'ilun na kana marfu'un wa alamatu rafihi alwa نيابة عن الضم لأنه من الأفعال الخمسة ومن الأفعال الستة وهو مضاف أسرة مضاف إليه ذاك فاء إشين واقع في جواب الشر ذاك نذرة سكت خبر لمبتدأ محذوف تقديره فالحكم نذرة حكم شيني أجرا ذاك جملة اسمية فالحكم نذرة شيني واتو جواب في محل جزم جواب الشرط وجزاؤه idan mutum aka bashi bashi bai samu ba ya biya sai Allah ya ce to faladiratu ila maisara a jinkirta masa har sai ya fita daga cikin tsanani da wahala ya samu sauki ya ainihin wato biya malamai suka ce fa in kana almadini mu'siran in wanda aka ba bashi yana cikin tsanani la yajidu wafa daini ba zai iya bayan bashin sa ba to fa inna Allah ya amuru da'in bi nadratihi ila hin maisaratihi Allah yana umartan wanda ya ba da bashin ya jinkirta masa har sai lokacin da ya samu sauki wa tamakkunihi min daf'i ma alayhi ya samu daman tunkuɗa abinda aka bashi na ainihin wato bashi to amma Allah madaukakin sarki yace wato shine al-Imam Ibn Kasir yake cewa bayan Allah ya kawo wannan ayar sai ya amuru ta'ala bis sabri Allah yana umurtan bayansa da su yi haƙuri alal mu'sir alladhi la yajidu wafa'an akan mutumin da aka bashi bashi yana cikin wahalar da bai samu ba ba zai iya biya ba Allah sai ce wa in kana zu usratin fa nazratun ila maisara yace la kama kana ahlul jahiliya ba kamar yadda ake a jahiliya ba yaqulu ahaduhum limadinihi daya zai ce ma daya ga wanda ya bashi bashi idan halla alaihi dinu imma an taqli wa imma an turbiya idan ya dauki bashi ya bashi lokaci yayi sai ce ko dai ka biya ni ko kuma ainihin wato ƙara maka wannan din yana daga cikin abin da suke Allah subhanahu wa ta'ala sai ya hana akwai wata muhadara da nayi a masallacin Malam Umar Kwanan mai shayi na kawo asbab guda ɗaiɗai wajen arba'in da hudu wanda suke sa ɗan adam ya samu gafarar Allah daga cikin asbab ɗin guda arba'in da hudu da ke sa ɗan adam ya samu gafarar Allah da na yi bayani a cikin wannan muhadaran akwai wannan shine ka jinkirta wa mutumin da yake cikin tsanani ka bashi bashi bai samu yadda zai ba ka jinkirta masa har ya samu ina fata an fahimta bashi musiba ne Allah ya raba mu da shi an fahimta yi kuma inna kullum fi hali ko kuwa da ne wanda zaka same shi ba abin shi bashi da kyar ne inda sai dai baya mu'amala da kuɗi wa da hu la sharika lahu to shikenan to wannan kuma babin sa daban shi yasa daga cikin wanda Allah ya ce a ba zakka sai ce wal garimina da mutumin da aka bashi bashi ba ya ci bashin ta hanyar ganganci ba ya karɓi bashi bashin ya kuɗi ya nutse masa ya kasa biya to an tashi fitar da zakka a bashi an fahimta shi yanzu masu kuɗi sun daina zakka daga ramadana sai ramadana ko a ina aka samu wannan allahu alam? ko kuwa ba ka jin motsin kuɗin zakka yana ɗan kikkewa in ba watan ramadana ya shigo ba eh, ba mu san da aka samu wannan ba ko da watan da mutum ya samu kuɗi a wannan wata zai yi zakka saboda bashi musifa ne mun san yadda sallar juma'a take da muhimmanci a gurin mutum Allah madaukakin sarki yana daga cikin abubuwan da ya akkada cewa ma wa idza qudiyatu ya ayyuha alladhina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' adena siye da siyarwa amma malamai suka ce saboda masifar bashi da tashin hankalin shi mutum ya baka bashi ka rasa yadda zaka yi ka biya shi kuma baka da hanyar da zaka biya shi ya ci tayin karfe biyu na dare ya zo gida bai same ka ba karfe uku ya zo karfe hudu ya zo ya ji duk inda yake ganin zai same ta bai same ka ba sai ce to ai bar za ku haɗu a masallacin jimma kana cikin sauri sai daga da an shaƙe ka taba uban na kama to kaga akwai matsala to in ka tabbatar in ka je masallaci za ku haɗe sai malamai suka ce kai zaman ka a gida ba sai ka je sallar jimma ba an yafe maka saboda a kara mutunci an fahimta ai saboda bashi matsala ne bashi da lura ne wallahi in mutum yana bin ka bashi da ya sallama da kai a gida ba kuɗi kana tunanin wata ƙarya ka zo ka kanta rami ne saboda bashi matsala ne Allah ya raba mu da bashi wa an Saddaƙo khairul lakum Allah ya ce ku yi sadaka shine mafi alheri gare ku wa in tasaddaqa da'inu malamai suka ce idan mai wato bashi sadaka alal madin ga mutumin da ya ba bashi al mu'sir wanda yake yana cikin tsanani bi shay'in da wani abu min ra'asul mali da dukiyar ka ba mutum bashi ya kasa biyan ka sai ka ce ya kawo rabi ka yafi masa rabi ko kuma au bi mali kulli ko ka ce je kana yafi maka bashin duka da sai Allah ya ce wato wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun in kun san haka da matsayin da hakan yake a gurin Allah to haka ya kamata a yi hadisin huzaifa bane yaman Allah ya kara masa yadda yace anna rajulan ata bihi yace idan Allah madaukin sarki ya tara alkiyama to anna rajulan ata bihi Allah azza wa jalla akwai mutumin da Allah madaukakin sarki zai zo da shi fa qala sai Allah ya ce ma alimta fi dunya ko ma amilta fi dunya wani aiki kai a duniya bayan tauhidi fa qala ar-rajulu sai mutumin ya ce ma Allah ma amiltu mithqala dharratin min khairin ban da tauhidi ban yi wani aiki na alheri ba arjuka biha wanda zan yi kaunar rahamarka da shi fa qala lahu salatan Allah zai tambaye shi so uku ya maimaita kan so uku wa qala fi thaniya zai faɗa a cikin salisa a cikin magana ta uku yace ay rabbi kuntu a'taytani fadlan min al sai dai Allah ka bani dukiya a duniya fa kuntu ubayu an-nasa ina siyarwa da mutane ina mu'amala da su wajen siye da siyarwa fa kuntu atayassaru alal musir idan na dauki na bashi na ba mutum mutumin da na fahimci ya shiga cikin wahala in masa jinkiri sai ya samu wana yin sauki akan mutumin da yake yana cikin tsanani wa undura lil mu'sir in jira mutumin da yake cikin wahala har sai ya samu ya biya ni fa qala Allah tabaaraka wa ta'ala sai Allah yace hana aula bi minka mu muka fi tantanta mu ma mu maka haka a yau tajawazu an abdi Allah zai ce ku kyala mala'ikuna fa gafara lahu sai Allah ya gafara gare shi wannan wani hadisin annabi yace man anzara mu'siran aw wada'a anhu duk mutumin da ya jinkiri akan mutumin da yake na bin shi bashi ya shiga tsanani bai samu yadda zai biya shi ba ya jinkirta masa ko kuma ma yazo ya yafi masa daga baya sai manzon Allah yace azallahu Allahu azza wa jalla fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu Allah zai ajiye mutum a inuwan al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ta Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah yake wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun ku sadaka shine mafi alheri amma mun kun sanya aya ta gaba Allah ya ce mi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يسلمون الإمام ابن كثير عليه رحمة الله bayan ya kawo wannan ayar sannan yace summa qala ta'ala ya'izu ibadahu sannan Allah subhanahu wa ta'ala yana wa bayan sa wa'azi wa yudhakkiruhum zawalad dunya Allah yana tunatar da bayan sa duniya me yake sa dan adam ya tara kuɗi ta hanyar riba ba saboda ya tara duniya ba to za ka tara duniyar kuma duniyar za ta ƙare inna ja'alna ma alal abdi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma alaiha sa'idan juruza wa fana'a ma fiha min al-amwali wa ghayriha da karewar abin da ke cikin duniya na dukiya da waninta wa isyana al-akhirah da kuma cewa lahira tana zuwa warruju'u ilaihi ta'ala da kuma cewa za a kuma gurin Allah wa muhasabatuhu ta'ala khalqahu ala ma amilu da kuma hisabin da Allah zai wa bayansa akan abin da suka aikata wa mujazatuhu iyyahum bima kasabu min wa sharri, da kuma sakawa bayi akan abin da suka yi na aiki na alheri ko sharri sai Allah madaukakin sarki yace wattaqu yawman ku ji tsoron wani wuni wannan magana ce mai girman gasken gaske ke sa aka kawo yauman din aka yi masa na kira. Don a nuna wani wuni ne wanda Allah kaɗai ya san me zai faru da haka Abdullahi dan Abbas ya ce duk abin da ke cikin alkur'ani na maganan alkiyama da wuta da aljanna ka ɗauka kamar Sambar ne haƙiƙanin abin sai dai in kaji Ke sa Allah ya ce wattaqu yawman ku ji tsoron wani wuni Sa'idu bin jubair yake cewa akhiru ma nazala min alqur'ani shine wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron wani wuni wanda za a mai da ku zuwa gurin Allah sun mutu wa fa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna imam al-qurtubi bayan ya kawo wannan ayar yace wa jamhurul ulama'i ala anna hadha al-yawm al-muhaddar minhu huwa yawm al mafi yawancin malamai sun tafi akan wannan wunin da Allah yake tsoratarwa akan shi shine ranar tashin alkiyama da sakamako yace wasu mutane kuma sun faɗa daga cikin malamai sun ce Allah da yace wattaqu yawman ku ji tsoron wani wuni shine yawmul maut ranar mutuwa kamar yadda Allah yake cewa hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi ji'un Allah zai ce ainihin wato dawo da ni wala yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'una da haka da wannan wasu malamai suka ce yawman dinnan shine ranar da dan adam zai mutu ranar da zai koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wannan yana daga ainihin wato ciki. wani malami yana cewa masil wuqufuka yawmal hashr uryana masil wuqufuka yawmal hashr masil wuqufuka ayyuhal magaruru yawmal qiyamati was sama'u tamuru ta ماذا تقول إذا وقفت بموقف فردا وجاءك منكر ta ماذا تقول إذا وقفت بموقف فردا دليلا والحساب أسير وتألقت فيك القصوم وأنت في يوم الحساب مسلسل مجرور وتفرقت عنك القصوم وأنت في ديك القبور مصود مقبور ووددت أنك ما وليت ولاية يوما ولا, ولا قال الأنام أمير وبقيت بعد الإذ رهن هفيرة في عالم الموتى وأنت حقير وهشرت أريالا حزينا باكيا قلقا ومالك في الأنام مجير أرديت أن تعيا وقلبك دارس آفي القرابة وجسمك المأمور أرديت أن يهدى سواك بقربه أبدا وأنت مؤذب مهجور ميهل لنفسك حجة تنجو بها يوم المآد ويوم تبدو الأمور wannan duk yana magana akan ranar alkiyama ne ƙofuka masil wa kofuka ayyuhal magaruru ya kai wanda ka rubi da nuna ka musalta wa kanka ranar da ka ji ka tsaya gaban Allah yawmal qiyamati was sama'u muru. ranar alkiyama ranar da ga sama tana shudewa yace ma za ta idan wa kafta bi mawqifi me za ka faɗa ma Allah lokacin da za ka je ka tsaya a wani gurin tsayawa gurin tsayawa na farko yace fardan kai kaɗai shine a cikin kabari waja aka munkarin wani kirin munkar da nakiri za su maka a karatunmu na kitabul kaba'ir a nan muka ce me ma'anar munkar da nakir su ne wanda baka san su ba baka taba ganin su ba sai a ranar wannan zai fara a kabari sannan yace ma za ta idan wa waqafta bi mawqifin me za ka faɗa in ka tsaya a wani guri fardan zalilan kai kaɗai kana ƙasƙantacce sannan wal hisabu asiru kuma hisabi yana da wahala a gaban Allah sai ce wata Allah fikal qusum wa anta fi yawmil hisabi musalsalun majruru dukkan mutanen da ka cuta ka zalunta a duniya sun zo sun tattara a wannan ranar za su yi husuma da kai a gaban Allah sannan ranar hisabi an sa sarƙoƙi an ɗaɗɗaure ka sannan yace wa tafarraqat ankal junud wa anta fi diqil qubur musawwadun maqbul ranar da zaka mutu in wata rindina kake takama da ita in tsaro ne in kaza ne to Allah ya turo mala'iku sun mulkushe ka an kai ka a kabari an rufe ka yace wa baqita ba'da al-izrana hafiratin bayan ka samu daukaka kana mutum sannan ka dawwama wato bayan izza kana ana jingila ka zuwa ga rami kana kaskantacce fi alimil mauta wa anta haqiru sannan wa hushirta uryanan hazinan bakiyan ranar alkiyama za a tayar da kai tsirara kana mai bakin ciki kana mai kuka alikan wa malaka fil anamu mujiru ga ka cike da tsoro duk duniya kuma ba wannan ya isa ya kawo maka taimako su ce a radita an ta haya wa kalbuka darisu in ka yadda ka rayu zuciyarka na matacciya a radita an ta haya wa kalbuka darisul afil kharaba wa jismuka al ma'amuru in ka yadda ka rayu zuciyarka gashe wato ta rushe ta hanyar aiki mara kyau amma jikinka gashi ya bulbul ya kyau mun san akwai mutane da dama sun fi gyaruwa da gyara jikinsu ba su damu da gyara zuciyarsu ba sannan ya ce mahil da nasika hujjatan tanjubi ha, to ka shimfiɗa ma kanka hujjar da zaka tsira da ita in ka je gaban Allah subhanahu wata'ala to wannan yana daga cikin yawman wani da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yan uwa akwai asma'ul qiyama sunayen da alkiyama take da su Allah ya ambace su gurare da dama a cikin alkur'ani sura ta farko da muke karanta a ƙur'ani ita ce suratul fatiha a ciki muna karantawa cewa maliki yawmiddini wanda ya mallaki ranan sakamako yanzu nan alarama ya zo da mashin ni na da mota ga yan uwanan duk da mashina ko kuwa da kaya a jikin mutum kaga ka mallaki wani abu amma ranar da Allah zai tsaye da alkiyama ba wanda zai koma ko riga da wando yana da shi shi yasa Allah ya ce maliki wa middini wanda ya mallaki ranar sakamako sannan ya ƙara faɗa a aya ta gaba yace wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wala yuqbalu minha shafa'atun wala yu'khadhu minha adalun wala hum yunsarun sannan ya faɗa yi ciki ya ayyuhal ladina amanu an fi anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wuni ne wanda ba siye da siyarwa ba shi to ga mutumin da ya mutu ba imani sannan ya kira ta da yawmal qiyamati Allahu la ilaha illa huwa la yajma annakum ila yawmil qiyamati la riba fihi wa man asdaqu min Allahi haditha wa ya fa Allah gaskiyar magana me yasa aka kira ta da yawmal qiyamati Allah ya faɗa wani gurin ya ce yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamina. ranar da mutane za su je gaban Allah su tsaya tsayuwa ce wacce za a yi Allah kaɗai ya san tsayuwar da za shi yasa ta zamanto yawmal qiyamati sannan Allah ya kira ta yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara ranar da duk kowace rai abin da ta yi na aiki sai ta same shi a halarci. wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'idan wa yuhaddirukum Allahu nafsa wallahu bi kulli shay'in wallahu ra'ufun bil ibad sannan Allah ya kira ta yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh ranar da fuskokin wasu za su yi fari kal Allah ka samu na ciki akwai ranar da fuskokin wasu kuma za su yi baki irin wujuhun yawma idin alaiha gabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara Allah ka tsare mu Allah ka sa ba ma daga ciki sannan Allah ya kira ta yawma yajma'u Allahu rusula fa yaqulu ma za ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub to wannan yana daga cikin asma'ul qiyama ana nuna lokacin yayi wattaqu yawman mu ji tsoron wani wuni ɗan uwa turja'una fihi ila Allah wanda za a mai da kowa zuwa gaban Allah thumma tuwaffa kullu nafsin sannan a cika ma kowace rai ma ka sabat abin da ta aikata wa hum la yuzlamuna ba za a zalunci kowa da kowa ba Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani da aiki mai kyau abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure Allah ya bi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الله الحمد لله الذي جعل الليل والنهار في لمن أراد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukakin sarki ya dawo da mu rana ta hudu a cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan a wannan masallaci masjidu ahlul bait was sahaba da ke layin Hausawa tudun wada Kaduna muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya sa abin da muke karanta kare zama musiba akanmu mu kafin nan akwai wani bawan Allah da ya rubuto wata tambaya cewa wato akwai bambanci tsakanin roƙo kan matsalar mutum ta kankin kanshi da kuma matsala ta addini sai muka ce e akwai kuma a daidai wannan gabar ya kamata masu kuɗi ko wanda za su taimaka su fahimci don Allah mai nan ya haƙura ya kashe rarrabe tsakanin roƙo akan matsala ta addini da kuma shafsiyar mutum a wannan gaban nake cewa mutane ya kamata su fahimci wannan matsalar da kyau wannan matsalar kuwa wato shine yanzu mun fara bayani a farkon wannan karatu cewa akwai taimako akwai masu buƙatar taimako wannan taimakon da ake nema ba ni zan amfana da shi ba ko malam aminu ko malam zakariya ko alaramma bal ma hasali mu ma taimakawa muke to akan wannan ba ma jin nauyin duk wanda za mu je mu gani don ya taimaki addini don ba mas'uliyar mu ba ce ta addini ce wanda duk muka je muka ce taimaka mu mun sauke nauyin da ke kanmu in ya ga dama ya taimaka in ya ga dama kar ya taimaka mu abin Allah zai tambaye mu mun isar da sako eh mun isar mun gama idan yanzu na minke na ce a sai mun buhun shinkafa kaga wannan ai matsala ta ce ina fata fahimta idan na minki na ce ina da buƙatar a min kaza wanda ya shafe ni wannan shafiya ta ce to wannan shi ne abin da bai dace ba kuma akan wannan mun kame kuma insha Allah za mu ci gaba da kamiya shi yasa abadan ba wanda za mu je mu kuka masa indi akan matsalan mu ce ta mu. amma matsala ta addini za ka gama mu zo mu maka bayani ga manufan mu ga inda muka dumfara ga abin da muke yi in mutum ya ga musu cewa zai taimaka ya taimaka in ya gaba zai taimaka ba shikenan sai mu kyala mutum fa zakkir inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir ba za ka iti lasta kowa ba ka ce shi kowa ya ainihin wato yi ainihin wato dole kuma kamar yadda muka gabatar da bayani jiya lallai kofa ta buɗe ta taimako akan wato gajiyayyu da barayu a buɗe take domin idan kuka ga irin mutanen da suke zuwa daga wata unguwa ba ma tudun wada ba unguwannin garin nan saboda labarin wannan santa da suke ji